اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاغوكو لوطن شاطئ وطن ذو الكيدة كرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبوت أيد تاريخ أربعين بشدات الله تبارك وتعالى مستغفرين من التشي كم وافق أنا دنيا بالآخرة دون طريق سنة توجي أجيكم تنبيا مكتاياه فإن قيل كيف قال من يشي بها أكم وأن تصبح مع أن الاضطرار الأرضي tare da cewa koren kan kafa kore koren kafa kuma ya tahakkau an musabi hatil makari yakan jinkiri daga wayewan garin yau ji an kwana yau kana yin ruwa to in ka fita gona ba dole ne ka fita ka kai kore kore ba da sauran abin da ya sai kila tafiya ta yi tafiya kwanuka ɗaya biyu ko kilo can za ka ta fara kore-kore zai yi wa wuri kuma ce ba ko iri-iri ne ko menene da za ta gashe kuma ana ruwa gobe da safen da ganshi za ka je ni bai na annashuwa daga shi ko ko kamar an yi fari in an yi ruwa za ka ga dawon da menene dare ɗaya rana ɗaya ka ga ta miri miri ta to zai iya wa a kuma wannan in ku babu komai gari ya bushe ne marau in an tafka ruwan da safe ba za ta ga korewa shi kuma yana ce kwata su biya an narka an kwana ruwa kwata su biya ma annal ikhtirar eh, al'ardi korantakan kafa kada ya ta'asar wa an sabi hatil matari saboda idan ba ka tsaya ka shirya tambaya ba to sai a shirya maka to zai iya ma wani ya faɗi shi makiyin Allah kullum ina ku. shi dai na ƙarshe idan kuka ce haka an yi ruwa gari zai wa ai gari na da kore to mu dai yadda muke ganin ruwa bai wayan gari da kore an yi ruwa ya iya ɗaukar lokaci kafin kore ya zo kuma gashi wannan a ce fatar su فالجواب أنه على قول من قال إن قد أوشي أبو أكم مكانا ما يمكنا وتصدر الأرض مخضرة أي تسير مخضرة الأمر واضح تصبح kun ga yin fassa a ina aka samu rikicin a fassaran saba sabi hatu yau mai kaza fasiyar na fasbihu sai wuri ya wayi gari sama kore kuma an yi za mu ba mu kwarin ba yana ma iya zuwa ta sauka an yi ruwa ji a ina kore shi a gane ba ka sani to su bihu ana fassara ta da fara tusbihu ne amma ma'anan shi fara abu ya zama in abu zai zama lokaci sai ke zama yaushe za ka zama tsoho a hankali kana aski ba gashin ka baki in ma ba ka aske shi na nan kullum ka gyara shi ka shafa masa ka gyara shi ka tsara masa ka ga fari a ciki wani ya kode ya zama fari ka sai su yi yawa in ba mai da hankali ba ba ka sani ma yayin da bakin ya tafi sai dai kawai gari ba kiskarka da kan kan ake na sara ke to yana yaron shi baka aune ba sai kaga ka zama tsoho duk inda ka kai da gyare-gyaren jikinka tunda muskilan wuyanka ne zai fara nan na kai in kace furfura ƙuruciya ne wannan kai fikiran duniya ne ta ishe ne kan cin ƙuruciya shi kuma nan na tsayawa moyan shi kuma ba shi ma fikiran suwa nan lai shi ba fikiran duniya ne shahara daga wannan kwatus ne ina ba na fahara ne ko wata su bihar arzu makubarrata ai tasiru makubarrata yaya kaga kamar ta yi ta yi ta yi ce mu yaya hausan da iba kawai ya maye da ta duk duniya ba ta da an ba ta da wata hausa an ba wannan sai ce to fal amru wa bi sai mai shuka sai ka je ka nema wani wurin yadda shaitan ya baka basira an hango karar kuskure ne an hango karar kuskure ne shi kuma Allah ya shirya mala'iku su kuma kafin a ga watan ba an ce maka sai masu kaza suna ci gaba da faɗakar da kai tun da ilimin ka kwance ya yi yawa don nema kake za ka gama nema ba ka ilimi amma sai ga an ɗauko maka mai ke damu ka sai ya ɗauko zira zai ga shi faɗi sai ka ɗauko shi ne ita "Allah yi allimu kuma ba na magana mai lalace ne ce sai kai wanda haddace da haddace rashin baccin nan da nake fama na wahalar da kaina Allah shi ke ilmantarwa ai kwanciyar gaske mace ka ce ai an ce Allah ya kuma Allah ka jahilci ilimi ka cuci kanka ka cutar da kanka da kanka don ba abin da kake nufi ke haka mai ji shi kawai shi dai ina zai kai karo a maganan Allah ina ne Allah yake kaza a nan can wurin ki shekara su kafa su shekaru da juna ce to sun ce ba mun ga kafa na gani ke shekara dubu ɗaya ba wanda ya kafa amma kai gargaro shi yanzu to ana duba za a ba ka hausa kai ba su sani jike ba nan da ba sun fita ba ba ma da basira duk ba ta tsada a farin biyu ba sobaha yana zama sahara ita da zama na fili yake wal arabu larabawa تقول أصبح فلان جليا ومثلا ma'ana صار zai iya ku rabu da mutum da daddare ina talaka da safe ka gaishe tajiri ko gado ne ne dai gaba babawa ko gado ne babansa attajiri mamansa an shakiyar attajira ta mutu da daddare kila sai an je an gona ta tukuna in an gona ta ba sai an raba da su amma a lokacin ba za ka fara kuma san kayan gidan karawa da kayan da ke so ba da ka ci gaba da sai da matsayin abu tunda kai ɗanta ne za ka yi bawa kuma an kai ɗaya biyu uku ne zai zai ce maka wani kana ba su cikin ka bari a ranta ba kwana shi kayi wannan sai ka tsohon da ita tukuna sannan kuma a kawo a kasar ba wani ila inda eh aiwa da shi ban gane ban da wani shi yana wa ƴaƴansa faɗa yana wa ƴaƴansa faɗa ne malala su tashi su nemi kuɗin gaske suna faɗa a kan dukiyar ta kaga yanzu yannan ba inda ya su nema nuna wajen su kai kuɗin nan ni ma fa da su nan na same su a nan garin na same su bayan da ake na same su har daga nan wannan ku ci gaba da faɗa kuma daina su gudu kuma ku shirya ku nema a hannun Allah ba ku rana kuna faɗa kan abin da na tara kan yanzu duk da kai mun za ka iya fahimtar wannan sosai yanzu yara kowa ya fallafa rai ba ba sai mutu kuɗi. Ku gari. idan baban nan bai da komai to lokacin amma har yana da kuɗi kawai da zai ce idan ba bai masa kuɗi dole za a bani karance zan tashi da kaza karance zan tashi da kaza daga nan zai fara tsara tsafanawa maka kan ji fadawa ne ko fadawa to bai da alaƙa da wannan wannan kuwa mutum ya zama mai kuɗi a kaga ko wannan kaza ya hankali ya zama rana da za ka zama kuɗi da sallah wasu gani ta ce na kawo min kowadan kaza miliyan kaza kaza na miliyan kaza sai ka je neman bashin miliyan ka je ka sako miliyan din sannan ka zo ka ka kai musu su yi nuku nuku su kaza su ba ka kai ko ce haka sai an ba ka kungilar hanya daga daga mando zuwa lagos ka zan mula ta tsada inda aka ba ka ita din nan za a ce to ga wani mai sai sai da ku ce miki yawa bi rungo haka ake yi sai a baka kwangilan yanzu kaga ni ka ba ni kwangilan na nan bulo ka ba ni kwangilan hanya yadda shekaru na suka tashi ko da ba su ruwa ba layi na rai ba a a idan aka ɗauki kogila aka ce ga kuma an ba ka hanya daga lagos zuwa abuja zuwa kaduna daga kajo ne da kano shi kenan sai ƙarfin ta yi sai a ce sai ga shi na zana gefe duka abinda da za ka yi a yanzu kai mala za ka iya kace kai hannu kana da injiniyoyi kana da gireda gireda kana da menene a fara faɗo kayan aiki ke babu ke da sayarwa da wannan hukumar jiki ba da ta kai da cire ta da shi shi ya fi ya a can ya biya amma bari a yi wa wani kyauta da ita sukuna koma ga ka an baka ita a dubu shi ba zan yi wannan da dubiliyan dubu an baka ita a dubu goma to yanzu za a baka sha biyu to goma sha biyu ce eh to ce to in ba dubu biyu kyautakar da Ni kana abin da biyu biyu sun yana ina laifi kaggar su ba yanzu ke mutane sun fi da a shashashu kenan nan man kai ka iya sa za ka yi bayan kai ka game da warhau warhau kuma dukiyar bane zai haka taru wannan dumbuza wannan dumbuza wannan dumbuza sai dai dumbuza da usuloji in ka je ka dumbuza a yanke ma hannu wani daga nana sa kwatantar lokaci guda za kwatantar da ke ya aka muka ga malam da irin haka ke ce ko har yanzu ya koma control yake yi ina na ga control mun shirya ne kawai jawani ma ne zan kalla to wannan ba shi da aka an dai gane shi zama shi mai kuma abu yawa to za ku zama ba ka zama mai ba ka zama da ke a wayi gari a kwana a talata ka sashe karbo mai kuɗi ba sai dai ka samu wani ya zama mai kuke amma ba a ɗaya ba ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan ya kama nan ya kama nan ya taimakon Allah Allah ya lankwaso masa wancan Allah ya lankwaso masa wannan ya lankwaso mana kafin da ji wannan ya ke muke to isa kai da jin an ce ma sun kama kudanin ganiyar matsalar bi ma'ana sa Hmm? Eh, ina a da tura sarkin bacci kafin in gama magana yanzu ka arzu salawa aka ce maka da eh, igala ya waye gari yana da kuɗi sai ka zauna da nana ɗin ne da safi har ka zai tsaye kan za ka waye tsare wani yaya aka yi lamarin ya zo da motar da bullet bai hutawa ijala eh, na fasan gidansu kaga da a hankali ya zamo zamo waye amma ba ya waye gari ba ne ba jiya kun rabu da shi yana talaka da ne kika zo ka same shi ya zama alhaji to yaushe ma yi dinke dinke yaushe ya ce kayan karya wani attajirin yaushe iyo kaza kaga ba zai yi ba a duk ba kada ya canza masa ina sai ne bi inda littafi yake amma kama littafi kusa da kai kai kuma ni kake kallo kake dai kalle ni rabi ko an ba akwai yau biyu mun karra shi ne kawai yara a ne ruwa da daddare da kafin ka zama ke Allah da yake ma ba sai ba ka nemo wata wannan asubha din ka kalle ka shekara aka ما كان ta gare ku shi sai ke ma wannan ba wani ta ذكر أبو هيان عن بعض أهل العلم تقول تكتم أبو تائل أن بعض البلاد أقوى والصدقاشي تصدق فيه الأرض مقرحا لا أيضا جدد ذلك أما تقن تخافي sai a waye gari ta yi kore shan fi nafsi sabihatil matsari ai wannan ka ba koron fari haka yake idan abdadatin ya tsira ya yi amfani ta yi ja da wurin afanar karuwa kafin gari ya waye za a nan ta kan kwanta da ba kore kuma inda aka ce maka kirikiri yake ana yin ruwa za a ga wurin ya zama kamar daga nesa kamar cewa amma ko akuya ba ta ya kamata abu abuwa ta ce ɗan ba shi ta san kankan irin za ta yake in ta zo kan wannan ciyawan ba ta ciwo ga iya ɗan sashen kore amma ba ta ciwo to irin wannan wajen zai iya yi wa haka Wata koma ma hakikanin in an yi ruwan da safe da sa'a da dare in da yawa za ka kasa kore akwai wuraren da suke ɗaukar karaho da karamatu gwamnati a وعلى هذا فلا إشكال نفرق ما لا إشكال نبي ما لا إشكال saboda kanan kan ga dan bakin ciki har ne bai san an samu kuskure a alquran kana law kana min inda ghairi allah la wajadu fi ikhtilafan kathira bi jaha ikhtilaf wajad ai da ne kuna ga mutumin da yake zai kure Allah ina zai hmm? ta yi girma magana amma kuma ta su lambar ka sai me daɗin ka me yi ba ka kure Allah baya ma gogo ballanta na yau ka dogo muna shekara dubu ɗaya da ɗaruruwan ba a samu wanda ya kure Allah ba sai kai yau zaka kure Allah sai kai ko na bakwai ban mamaki sai gana kan kai ce ba mamaki ni Allah ya ba fasaha amma da ba ka fasaha ya ba wasu irin taka bai ba da fasaha sabo mutum ɗaya ba ya zama duk duniya nan ya take su yi zan duk inda ka ga gari to da wani aka ba kuma ni san gari ana kai ne da nisan ka fito ni na gaban kawan na gobe sai ka koma a jini a gari shi da za ku san ban ta ba ka ba kuma baya ma kowa baya ma koran tun da tsari na a kaduwa kalma kalma ko ci kalma ko sai da kama bai jera kalmomin sai da kama ba ballantana hada ayan rinkin hanyoyin sai da aka zaba sunan da sunan ƙwa'anin da sunayen surorin daga alƙarfi daga wasu fatiha ai ba sa bayan da ba su suka ce mata ita ce suwasul fatiha ba suratul baqara ba nazarin alƙur'ani aka yi ba gaba ko alƙarfi aka tattana na nazarin da ta yi sunan wannan ayata sunan ta baqara kamar yadda za a rubuta ah, mutala a rubuta mutala a takaranta a ke yi mata suna ran mata kalli ciki ka je ka dawo ka je ka dawo ka mata suna ko sunayen ƙura'ani ma Allah ne ya rasa masa sunayen ya sa wa ƙura'anin suna alƙur'an ya sa wa sunayen kuma surori ta surori na tauƙifiyai ne kuma aka ce a ajiye wannan ana ajiye wancan jero su da aka jero aka faro da fatima tsari aka tsare da suratu nafi shi kanfa shiri ne daga Allah shi jera su a yi su ba rana ɗin kafa ba sun saukar abubuwa mutane da mutane da kowane ga inda a jiki بعيدنا عن هذا النزاك تيتو صوره فرق ولا فرق يقدر في فرق سورة تيتو تيتو سنة سبعة قبلني الله تولي كي خلا ما على إن كنت كي بري خلا ما على فتولي إذا ما هو هو فأنا أتاش هو وجه ذلك زيد بعيد وقال بعضهم إن الفا إذا النصا فتوصل بهم guda biyu na jeri mai bin juna ne daga ruwa mai ibiyo baya a ainihin sa ƙarƙashin riyar makoriya فتأتيب كل شيء كل شيء بيبيان دكتن كوانا أبو بحسبه بيبي إلن نوع بيبيان بيبي إلن نوع بيبيان فقوله ثم خلقنا على علقة فخلق على خلق أن العلقة مضغة نفع أساسا ثم خلقنا النطفة شروع علقة خلقنا النطفة تزم علقة فخلقناكم ainihin al'ana tsarin a zama mudu kaga wannan fa'u fa'u ta'qib daga wannan ne ya zama wannan daga wannan ya zama wannan inda za ka duba tsakanin su kwana arba'in kamar yadda annabi zama da arba'in arba'in yana ya koma ainihin eh, jinin nan yana nan a jinin sa ya koma daga nan aka yi abun da ashe ba jere su ka take da take sai da ya ɗauki dogon lokaci inda kwana arba'in ai da tsawo ma anna wa anna baina zalika arba'in da yawman tare da tsakanin su kwana arba'in ma fil hadisi قال هو ابن كثير وقوله لطيف خبير لطيف بعباده هلا يتركين لا يترك mai tausayin bayan sanin ne ina ne ya kawo mana da suke amalin kuro inda aka ce da wani ya koma ya zaune yana kallon ya faɓa wa Allah ya kuma ya yi wa Allah ya koma shayen shayen sa ya kuma shi shegen zai koma sabon Allah sa ran nan sai ya zauna ya akan titi zai wuce da yana zaune kuma a kan wani dakali haka. Jira da sai kawai ya ga yaro ya yi cikin haba ba a daɗe ba sai ga wasan abin su dabu a karanta ya fata don yau kofatar a cikin gidan yaro ya duba ya tafi ya tafi ba wanda zai karbe shi ne inda shi rasa yadda zai wannan gidan zai shi ne gidan ya tafi ya gana yan koke kwace da ya share hawa yanzu ya duba ya yi tunanin duniya na ya gaji kai babu inda zai je ya kwana ba da ciki da karfi je tura kuma ya zanta a su ya kwanta rana ba ce kwashi shi ko wannan wanda ke zaune kamar Allah turo shi ina da ya zai kai da ra'ayi shan dare ce ga uwa ta gode ko ta ta ta kwance murna shi ta da tana tana ko ya fata yanzu za ta kire shi ya gan shi sai ta faɗa kan shi da sunban ana kuka na sunban sai ne kaza sai ne kaza sai ne kaza ina ba ka ba zai isa kan kaza kaza ba abin da ke zai isa ka ce Allah ya fi tausayin ba daga tausayin kowa da kansa sai da wannan ya gan shi a aikace yanzu haka Allah ke tausayin mu kamar yadda wata ke san kansa wanda ta warta koshi da karar hakin sa da za ta ga wani zai harbe shi a kan hanya ce ai harbe shi tashi a jakar ka tafi amma ga shi ta data ne mashi hada kuma ko a shi Allah ya fi ce to yanzu ne zai hana mun neman koma ga Allah tun an ce Allah ya fi ta tausayi da shi ta karɓi dan da lokaci guda har da kuɗi kan ce an sayi masa wa'adi kar ya rake ni ma bari da wurin Allah shi ƙarshen kawai tafiya tuwa mutum da ce Allah arhamu bi abdihi min walidatin bi waladiha haka kan so haka shi na Allah latif da ibadihi ka koma ga Allah duk abin da kan na ce ka daina saba masa ka tsaya kan ka kai hakuri da sakonka ka turje ka hana wa ka sakonka ka nemi abin da zai dakanta maka wanda ya bada umarni ka ne ya sanci duk abin da ke muzanta maka يعني ومن لطفه أي كان عندك توصيين تتبعي ينزاله المطر هو مصيبه da نزول عبائل وين دون أصول wanda dai akwai ɗan zafi-zafi da akwai kaza-kaza yanzu da za a ce ruwa ya zai sauka kafin mu je gida ɗan yi ya biya a ƙasar da ruwa kaga wannan tausayi ne jin kai ne daga jin kai sa da ruwa kaɗai ya isa kari Allah da uku ne masallahi da ta so wa in ba ta hu lahun bi a kawan ko wa in ba ta hu lahun bi a kawan hatta tsiran musu da abincinsu da wannan ruwa sai an ruwa an ruwa an ruwa muka je shara yanzu idan za a je shara an za zaga kowa da boko sana an yi na ta da ka kwayi ka kwayi ake amma mutum zai tafi da sa na ɗiban tafasa illa mutum yana jira wai mai menene bature ingila ishe akan tafasa me baturan ingilishi a kan a kan yankuwa ko sun ka bai magana a kan yankuwa ba ba mu kan yankuwa ke da leko kana da aiki ya ka jira baturen ingilishi ka ci mu tuntuni Allah da ya halicce ma inda ya kwata da muka ji muka gaba kaza muna ce muna koshi za mu shiga da cin kayan yau da kanan ko ka ce ba sai mu zuwa Allah ba abin da ka shi jin wani kowanne abu yana wani amma kai kana jin wani mutum da ingila ce ya kwana da kyau akwai vitamin kaza bitamin kaza a ciki akwai bitamin kaza hmm? to zama kana da ruwa ni'ima da kuma an an tsirar da abinci a ciki da wannan ruwan aka tsirar da abinci saboda kadan in zalibul matsala zai kin ba su lahun bihi a kawata وانا شيلي الأبيه شي جنازة كلمن دبر خبير خبير بكل شيء هلا مثلا يني مومي ينا تنيني جاتا يوا عندك كيف ذاك سيو با وانت يبش ما لا فان دي بس ان نقلو نن قطا قطا اما لو كتي انا ابغى غيري من بانيش هو راكي سلايدو amma wani lungun ba Allah kare kuma Allah zai san abin da ke cikin zuciyar kowane daga ciki me yake nufi me yake nufi da yanzu da nake karatun nan wani irin kallo kake ne ko ka faɗi ko ka faɗi Allah na irin kallon da kake ne kallon sha'awa ne kake ne da nan ko kuma kallon na baka haushi duk akwai in ma kallon na ba ka haushi ba dama a kan wa in ma kallon na burge ka wa in ma tsaka-tsaki babban ma abin da ake ba me nake yi abin arziki nake abin na nake yi lokaci da ya kare ka tashi. Wai kuwa ya ba da haushi da mai kallon da kana abin arziki da mai kallon da kana abin tsiya da wanda ba ruwan shi da kai Tattara ke ta saka shi don a ne saboda kana ka gama lokacin zai kare ya tashi ko kuma ya zauna sai ya ga ƙarshe ka gama maganganun ka gabanci da ai duwaye a cikin ya wuce me aka ji ne wa ban sani ba hmm? أمانة أن يدوغم أبين نظرف عينه بالتحينا أخر لي الله مكير بكل شيء لا يعظب عن علمه مثقال ذرة جيدي در كياشي بيت أشوار نغا علم الله شو فوق أخي المجيد فبذاته amma kiyashin da ke yawo a duniya ba nan kinkino ba kiyashin kano kiyashin saudi kiyashin afirka kiyashin asiya kiyashin yau kiyashin amerika na akwai a can da kuma akwai to allah ba wani kiyashi da zai koya. ba a cikin duniya nan can inda sunayen wurin ne kawai a kasar sannan sama ma haka sammai don haka mai Allah abuna wani wani abu ƙayar zarra ba a cikin masa a cikin sammai ko cikin kasa fi sama'i wala fil ardi kuma mutum ya sake cike ce kai wannan Allah ba zai cuce ni Allah ya bari a cuce ni subhanahu wa ta'ala aduwan kabirar ibn ya ce irin wannan kaɗan ake yin sako jiya je shi a tsaya a can sai dai kuma ban ji ba wanda ya tambaya amma dai akwai alama ba a ba mu ƙoƙari ba ba. Kaji kaji bi kai kaje kaje kai kaje jin da bacci ne amma da kwalita mai mawai da shi na litar da kafa kuma jira na wannan tsari